riba tufa wazawju lizawjati kalmuwakkali fima min alqabdi lima ba ayali wa mautu zawjin awwakilin in arad min gairi dab'i ma bi haƙiƙin qabat min malihi ya hudu za ka ƙa'imu bilfauri wal aka so bi aka lazim sai sulhi ko? babu lokaci to a karanta mu gani in samu lokaci sai a ƙara to karanta mu ta mutu eh? wazzaujo lizzaujo wa zauji miji muna bayani akan tada'il muwakkili wal wakili ko tada'ilin wakili wal wakili na muke ciki to shi na shi miji wakili na amana al'ada wa ka zaujati wa miji fi zaujati ko wa miji li zaujati ga mata ta yi kalmuwakkali sha tamkar wakili amma shi na shi wakilci na al'ada ne hmm. fi ma yali ga abin da jibinta min alƙabdi na karɓar kuɗi lima ba ga abin da ta sayar idan mace ta sayar da wani abu ta ya amsa kuɗi ko ta ce ka amso ko ba ta ce ka amso ba lokacin amsa kuɗi kawai ta ce lokaci ya wani ka kuɗin nan da da ta sai sama da kasa ko kuma bashin wance lokacin bai ya kawo shi ka gana in kaddi ba ya wakilta kai ne min gari ta wakilin ko to shi miji in ya wakilta kai ne ga amsu abin da aga hannun mata wanda ta sayar ma wani ko kuma abin da ta kabe wani to nan ya samu shi karbo kuma in ya karbo ce ya kawo mata ana za da ya kawo mata bisa ga sabanin can da ya gabata in kana in ba da in ba da in ba da sharin na an san hukunci ko sai ya rance in ya kasance shekara gudana ba zai rance ba in bai fore na ita ka rantsuwa wasu maluma suka ce shi ka rantsuwa to duk da irin wancan hukunci shine za a sanya wannan wa mautu zaujin mutuwan miji an wakilin ko kuma watan wakili yan arab ya gita. min gairi dab'i ba tare da ba da ma kabbala abin da karbo bi ta hakikin tabbace miji yadda ya amso wani bashi wanda mata ta ka bi bi ta hakikin kuma tabbar ya karbo akwai shaidannu akan ya karbo amma har sai kasance min gairi dab'in bai ba ta ba sai Allah mai rasuwa haka nan wakili ya tahi amso abinda wanda wakilta shi ce shi ce karbi ya karɓo kuɗi wanda kasance wanda wakilta shi ya ba shi dama shi karɓo wannan kuɗin da ya karɓo kuɗin bai wada kai su ga hannun wanda wakilta shi ba Allah mai rasuwa kuɗin na gida a aji kuma fauri da gaugawa kuma sannan ƙaba da bita haƙiƙin an tabbatar da ya karɓo to yahudu za ka ƙa'imun min malihi ƙa'imun wanda ya tsayo ya hudu za ka sai amshi wannan kuɗin min malihi cikin kuɗin shi wannan wakilin kenan ƙa'imun ya hudu za ka ƙa'imun nan mace za ta yi tsaye ta ce to ya tahi ya karɓi kuɗi na bashin da nika bi da karɓi kudi na bashin da nika bi bai bani ba ji ya karɓo su ya faɗa min ya karɓo kuma ga shi Allah mai cikawa don hakan ga a bani kuɗi na sana'a jana'iza ilfauri kenan ko ta san ya karɓo don haka mutum ta san ya karɓo bai bata ba to ta yi tsaye ta amshi kuɗinta gabanin ai jana'iza ka abin ya zama bashi haka na shi ma wakili ka wakilta mutum akan shi karɓo ma wasu kuɗi naka ya ta ya karɓo wannan kuɗin bai wada baka ba Allah ya mai rasuwa kuɗin na gida ne ya gaya ma ya karɓo da su ahe zan kawo ma ko kuma na karɓo tahiya ta kama ni zan tahi ƙauye kaza inda dawo zan kawo ma ya tahi can kila haɗarin mota ya rasu to ka ganin nan ga ya hulzu aka ka'imun wa az ka'imun nan ga shi wakiluhu mai dukiya shine ka'imun zai tsaya shi amshi wannan abin amma haifar faure da gaugawa kashi jinkirin amsa inda ya tabbatar da ya amso bi ta haƙiƙin to shi gaugawa ya ce a bashi wannan abin idan haka ya faru wani yabba wani kuɗi ajiya da bashi kuɗi ajiya cikin dare ya zo cewa ni ga kuɗi ka aje mishi aboki ne na ya ce wani ga kuɗi na ka aje mini da bashi kuɗin ga ajiya ya amshi kuɗin ga masu yawa na ya tahi ya aji kuɗin ga cikin dare kahin sahi Allah mai rasuwa shi wanda an ka ba ajiya kahin sahi Allah mai rasuwa wanda ba shi ajiya ya taho shina ta'ajjubin babuwa ne shina bakin cikin babuwa ne sai kire ƴaƴa na ci to amma hajiya na ba shi kaza ajiya don haka kudi bomin kuɗin nan sai sun kace sun kace su kuɗi ba sun kai birin birin birin birin sun kace sun ka boye kudi sun kace ba su ga kudi ba yace a jiya fadar da ne bashi su kuma da bashi su gidayo sun kace tabban su ba su ga kudi ba sai ce to wallahi ba a jana'iza ta sai an bani su <laughs> sun haƙa da zama tashi hankali sun ka dauka kudi sun ka bashi <laughs> yace yace wannan kama <laughs> da mijin kaga amana ta su sun warware amana da an ka ba mahaihinsu ba su rika wannan amana ba yahudu zaka qa'imun mu fawri wal akasu bi akasal lazimun wal akasu in ya kasance shi ko sun kuye nefa lazimun bil akasi in ya kasance ya amso da ya amso an kai wata guda sai Allah ya mai rusuwa kun bai ba wanda adda kuɗin kuɗin ba wanda yake shi bai karbi kuɗin ba an kai wata guda sannan Allah ya mai rusuwa to nan ba shi da magana bai neman komi na haƙi saboda me za a ɗauki kamar ya bashi kenan shari'a za ta ɗauki kamar ya amso kuma ya bashi in dai bayan wata guda da a karɓa kuɗin sannan Allah ya bashi wanda wanda karɓa kuɗin rasuwa alhali shi kuma wakili mai kuɗin bai yi da awa kuɗi ne ba bai cewa ne ina kuɗi na ba sai bayan wata ya ƙare ko hiye da wata sannan ya ci to na aiki wani shi amsa kuɗi wuri kaza kuma ya amso bai kawo mini ba to shari'a ba ta saurare ne sai a ce a'a ya dai amso ya baka haka nan ita mata za a ce a'a

nan duniya da zahiri aka aiki ranar alkiyama ko da hakika aka aiki kenan mallan ko shari'a ta hukunci nan shabe ba ka basuwa mm. ɗayan kaɗai sun hakika ne nan da za a yi unhani in sun tabbatar da in sun tabbatar da cewa mahaihinsu bai ba da kuɗin ba in sun ka basuwa sun ɗauke mishi nauyi ji watan da an ka ce. Mm. shi na'am sai da ya wata da rasuwa sannan kai magana ko ko da ya rike su har wata guda a'a da amso da amso kuɗin nan zuwa rasuwa ta wata guda da karɓi kuɗi zuwa rasuwa ta wata guda kenan ka ga ya amso kuɗi har wata guda baka neme su ba kuma shi bai kawo ma ba to in ka ce bai kawo ma ba shari'a ba ta yarda za a ɗauki ya kawo maka eh a'a al-mu'tad ta sha'arar ra'asi al-mu'tadi wanda duk mahi yawanci na mutane haka nan yake mahi karamci zai shigo nan mahi karamci zai shigo nan mahi karamci zai shigo nan to ba shi ba al-mu'tad ta sha'arar ra'asi al-mu'tadi in ka diba ni kowa haka yake mahi yawa kafin ka samu da nan na shafara ko yayyo na sha da wuya amma mahi yawanci da nan shi ka fara shi wannan amma shi ko shuhara da nan shi wannan shi ko shana da wuya ko kuma shuhara da nan shi baya shana da wuya da nan zai fara arwar sai ya ciwo shi ba ɗan na ba ciwo shi zai yi Mm. kasar su kila ce ya ba shi ajiya kila ganin za a yi sabon a sannan ya faɗi to a nan al'ada daban shari'a daban e, inda shari'a ta gita al'ada ba ta shiga inda babu shari'a al'ada ita a shari'a al'adatu muhakkamatun ko muhakkimatun al'adatu muhakkimatun al'ada tana hukunci inda al'ada ke hukunci inda babu shari'a sai a yake da al'ada ka gani yanzu muka ce manabitin sha'ar da asi al-mu'tadi ka gani al'ada ta yi hukunci ta hukunta iyaka inda a fuska eh, al-mu'tad ko auhulika ko inda an ka ci mutum ga'iran mai kogo mai kogon rame nan an ka halce shi nan nashi da kogo yake kumce an ka halicci mutum da kogon kumce kumce ne nan kogo gare shi ko kuma a'a jurhan na bari'a rauni gare shi nan sai ya warke sai ya rame ya zurma ya ciki kuma sai ya wuri kamar dai irin zurhin cibiya an san akwai cibiyar da a zurhi ko to za a samu rauni mahiyawanci irin haka nan idan rauni ya warke sai shi kasance ya rame amma rauni na kumce ka haka nan sai shi ruhe to in ya ruhe in ya kasance walwale shi a wanke shi na wahal da mai wanke shi layin yumkinu bai yiwa to shikenan sai shi sai shi wanke kawai zahiri ba sai ya kai can ciki ba shi kuma auhu halika ga irin haka an ka halice shi an halice shi mai kogo kama irin masu ciwon daji hmm, kaga in kaddi ba kuka suna irin haka nan za su samu kunce sai ga yara mai kware kware da gaske wanda ciwon daji ya canye mana din ko kuma yarshin lahiya ya warke kaftan mai kibin tahina ya hito mai ga kafada shi ɗaya gare tahi ya hito mai ga kafada tahi ba cikin hannu yake ba to idan tahi ya hito kafada wajibi na wanke shi sai dai na akwai yake wanda ada tahin guda biyu na taba ganin haka nan na ga wani makka mahurta na kawai sun ka hito mishi ya tsude sun ka hito mai da nan da nan kuma shi na yawa shi na bara ga ji kaya rata sai dai a sa mai kuɗi cikin jikar to kaga irin wanga in zai arwala zai arwala sai dai a ne ya ba sai dai a yi mishi sai dai a yi mishi alwala a wanke mai huska a wanke mai hannuwa ne a wanke mai huska a wanke mai yatsu ne a wanke mai kahu ne a shahan mai kai ne mm. ga wankan janaba ba sai a wanke zurhin cibiya ba eh, ba ta cikin zahiri Mm. Eh. matsayin shi ɗaya yake haka wasu maluma suka ce haka shi haɗa bai ce ya ce zai yi almashi a matsayin mutum guda tun da mahallin ta ya gudana tun da zakari guda gare shi eh, don haka ashe kenan kaga nan ba a cewa mace ta almi mutum biyu mutum guda na ta aura amma wasu maluma sun ce ba shi aure magani na ka an sai wata magani sai tana to akwai yariya ta karama a yadda hmm. ba tare da sani ba saboda yanayin alina dan zaki haka tana doka yanayin doka ba tare da sani ba kuma sai ya mata illa wani kashi da ko ba eh ta ce wani wani abu ko sai ta ba ta ma rubuta masa na ta yanayin ta doka ba ta sani ta wata sha hmm. sai sanar da wata kashi na'am cewa hmm. za ta yi azumi ko ya ga ah, tambayar da yi mace ta an karbuto ma magani da asibiti na rashin lahiyarta tana da ɗaya sai ta aje maganin sai ɗaya ta ɗauki wannan maganin ta sha wannan maganin kuma sai kasance ya sanya ma na yarinya rashin lahiya rashin lahiya ta kama ta aka zo asibiti likita ya auna ce guba ta sha ta ce a ba guba ba ce magani ta aje yarinya ta ɗauka ta sha saboda yarinya tana da al'ada in ta ga abu mai ɗan abin ga zaƙi ta ɗauka kila ta ji zaki ko kuma ta saba da ganin abu ta ɗauka kawai ta ci to don haka ai maluma ko kuma likitoci ke cewa duk abu wanda adda hatsari ba a shi kusa ga yara ka ga mun ita ta yi sakaci da ainihin likita na da zai biya diya shi likita in yi haka diya zai biya amma nan ga ba likita ba ne ita kawai ta wannan abu ya faru gare ta akan sakacinta sakaci na ta yi don duk irin magunguna masu irin wannan hadarin za a rubuta cewa ka a aje kusa ga yara to har ya kasance ta aje kusa ga yaro yaro ɗauka ya sha kaga wannan za a ɗauki kuskure na ta yi saboda rashin sani ko akwai diya gare ta za ta biya diya za ta kuma azumi na wata biyu abin jerin tawa ko kuma ainihin ta yautar da boya abinda a bisa gare ta kenan eh to ai kaga an kace wuri mai sanyi sai ta sa cikin firiji ko kuma ta samu leda mai ƙarfi ta kulle sosai wanda yana ba ta kwance shi ko na ai an ka aje ta sa cikin ledodi ta dai mai sosai yana ba ta kwance shi don haka ganan kaga wannan sakaci nata ne don haka akwai dai a gare ta saboda ita rayuwa ba ta tafiya banza kamar kamar likita na wanda ka aje magunguna ya ce ta hido komowa ta hido komowa ne dan maluma sun ka hidda wanga hukunci shi na cikin littafin mujaddadi eh, ina ganin akwai littafin wanda mujaddadi yayi shi na bayanin cewa idan likita mai bada magani ina ganin ko da ya usa ya sati na yace idan likita mai bada magani ya aje magunguna daban ya kasance shi na aika mata ta ta hido ko muna magani iri kaza ta ta ta doko ta kawo shi ce an shuwa ne ya kukulle su daban-daban ta hido ko irin kulle kaza ta ta ta kuskure ta doko kullun da ban shi kamata ta doko ba an ka ba wani in ya sha in ya mutu shi ka biyan diya ba ita ba akwai biyan diya don sakaci ne na za ta ko biya diya ta yi ka fara hmm? to an ce ta ba yara an ce yara na sha kuma na sai an tambayi maganin mina ko akwai maganin da ya kasance yaro bai sha ne ƙarhi ne ya yi ƙarhin jinin yaro to yin iri na kaga za a yi don haka ainihin kaga shi likita ya ce fozin ta sha ko ba haka ce ba tun da ya ce ta sha fozin a kenan kaga ta sha maganin da ya ƙarhin ta don haka akwai diya gare ta wanda ya kashe ɗana ai shina biyan ya ta yi inda na wasu maluma sun ce a kashe shi amma ga masaba ta malikiya yan mutum ya kashe ɗane da gangan wasu maluma sun ce ba a kashe ne wasu ko sun ce ana kashi ne inda da gangana wanda je ne da hargi ko da bota kwasa laƙar da katalin ba da nuhin shi kashe shi ba gulli zalli gabnihi wa mara ma hadidatan alamnihi laƙas da katalin gulli zalli gabnihi wanda je hida ne da bota kwasa ko kuma watan da wani abu mai kashi amma ba da nuhin kashi ba saboda hushi kawai jihe shi da shi an ka ci to in bai nuhin kashe shi ba shi kenan sai shi biya diya kuma akwai radiyya din amma inda nuhin kashi na kashe shi za a yi mai an nuhin kashi kamar ya gita shi yanke shi ko kuma sa takobi ya sassare shi kagar nan ya sare da ne shi kashe shi to nan wasu maluma sun ce kashe shi akai amma wasu maluma sun ce kuma ana tibi hikimatu sababi hmm? yan wasu maluma sun ce za a diba za a dibi sababi shi dai biya diya kuma a kaurara mai ita abin da hikimatu sababi na nan ga uba shine sababin samuwar da to kada da ya zama sanadin mutuwa ta shi ko don haka su malum ba suka ce ko da gangan na dai shi biya diya hmm. in diya ta kuskure kashin kuskure idan aka idan mutum ya kashe wani da kuskure ba zai gadi diya ta ba shi na gadin dukiya ta in ya kashe shi da gangan bai gadin dukiya ta bai gadin diya ta ga yanzu ita uwat in an ka haɗa diya aka ba su a ba ta gadon diya amma yarinya tana dukiya tana gadon dukiyar tana shigowa cikin magada haka uba in ya kashe ɗane da kuskure bai gadon diya amma shi na gadon dukiyar ɗan